Noman albasa na kan gaba a sahun ayyuka da sana'o'in da suka fi samar da kudaden shiga a ƙasar Nijar. To amma lura da yadda abubuwan ke gudana cikin wani yanayi irin na kara zube ya sa shugabannin manoma da masu kasuwancin albasa kafa cibiyoyin kasuwancin albasa a wasu mahimman wurare cikin su har da birnin Yamai. Shugaban kungiyar manoman albasa ta Oro Alhashi Mustapha Kadiri shine jagaba a wannan sabuwar tafiya. Shi wannan kwantuwar wuri ne mahaɗa da manoma da transporter masu ɗauka da 'yan daku da masu saye wanda za su hidda su kai ta washe da masu saye waɗanda za su ci duk kaso da kasan nan ya mai akwai wakilanta a nan wurin abinda muke nuhi in mun ka tashi mu dibi alƙiba guda mu yi magana guda bisa kan albasa ga abin da muke so ga firin da muka so ga kuma irin yadda muke bukata don nan har da manyan-manyan eh, kamfuna waɗanda adda wurin ashe albasa. Wannan na matsayin matakin share fage a yunkurin soma sarrafa albasa zuwa wasu nau'o'in cimaka na daban. Muna da eh, ƙoƙarin da za a yi a maida albasa gari, a maida su tsuki, a maida shi konfitur. Can cikin ruhon nan da ka gani akwai hadda shakwala ta albasa. Akwai wajen sarrafa albasa. Akwai hadda biskit, akwai hadda cocktail a rummashi na albasa. kenan mata sun yi kokari da hannu na sun kai shi yanzu muna kokarin da aka samu a yi shi da insha ta wani bangare cibiyoyin kasuwancin albasa wani tsari ne da ke hangen takaita ko kuma kawo ƙarshen asarar da manoma albasa da masu kasuwancin ta ke tafkawa saboda yadda a can baya harkokin ke gudana a gargajiyance in ji alhashi abdulkadir isaka shugaban cibiyar kasuwancin albasa ta birnin yamai a lokacin albasa eh, a rana mota bata tashi ba suna iya ta da mota na 20 zuwa 25 masu zuwa benin masu zuwa ghana masu zuwa togo masu zuwa abuja shugaban kungiyar manoman albasa daga tarayyar najeriya da ya jagoranci wata tawagar manoman albasa a taron kaddamar da wannan cibiya ya ce sun zo ne da wasu mahimman shawarwari sunana aliyu mai ta samu isa samama shugaban kungiyar manoma masu sarrafawa da 'yan kasuwa albasa na ƙasar najeriya gaba ɗaya ni ne kuma sakataren zartawa na Najeriya na kungiyar albasa na Afirka ta tsakiya da Afirka ta yamma. Shawaran da ma ya kawo ni nan shine babu inda za mu ƙara inganta wannan kasuwanci sai ta hanyar gwamnati su shigo su rage mana kuɗaɗen da muke kashewa da kuma a ƙara ingantawa kadiba. In kai noma albasa kashi sittin na albasan da kake nomawa lallacewa yake yi. Kaga kenan ana faɗa ma gwamnati tafsaman ma manoma albasa wajen ajiyar albasa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.